إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا Allah maɗaukakin sarki ya ce kuma ka ko kuma ka ba dangi makusanci haƙƙinsa sannan kuma ka bayar wa miskini haƙƙinsa sannan ka bai wa matafiyi ma haƙƙinsa wala tubazzir tabzira amma kar ka yi barnar dukiya ta hanyar almubazzaranci innal mubazzirina kanu innal mubazzirina lallai masu almubazzaranci sun kasance yan uwan shaidanu ne wa kana shaytanu li rabbih kafura shi kuwa shaidan ya kasance mai kafircewa ne ga ubangijinsa wa in ma tu'ridanna anhu a rahmatin min rabbika tarduha فقل لهم قولا wala ta تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما mahsura Allah maɗaukacin sarki ya ce wa in ma tu'ridanna anhu idan kuma ko yayin da ka zama kana kau da kanka gabarinsu saboda baka da abin da za ka basu kana kawaici saboda babu abin da za ka basu su kuma suna bukata ibtigha a rahmatin min rabbika kana mai neman samun rahama da buɗi daga wurin ubangijinka don a nan gaba ka samu ka basu fa kullahum qawlan maisura to sai ka gaya musu magana mai sauki mai daɗin faɗa kuma mai daɗin ji wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqik kuma karka hukumce hannunka a wuyanka karka sa hannunka ya zama ya kame ya dunkule ka haɗe shi da wuyarka saboda rowa wala tabsuqha kullal basti kuma karka baje hannun miƙe hannun gaba ɗaya ka ce zaka miƙe zaka bayar gaba ɗaya kuma ka rasa shine wala tabsuqha kullal basti fataku'uda maluman idan kai haka wajen kame hannu to za ka zama abin zargi a wurin Allah da kuma bayinsa mahsuran idan kuma ka ce za ka bayar gaba ɗaya to za ka zama mai nadama domin naka ya ƙare fata koyo da maluman mahsura inna rabbaka yabsutu rizqa liman uwa ya yaqdir ubangijin ubangijinka ne mai yalwata arziki ga wanda ya so kuma shi ne mai ƙuntatawa ga wanda ya so innahu kana bi ibadihi khabiran basira innahu kana kana bi ibadihi Shi ne wanda ya kasance ga bayinsa masani ne kuma mai gani ga abin da duk suke aikatawa ko na bayyane ko na ɓoye waɗannan ayoyi gini ne da tsori kan hukunce-hukuncen da muka ɗebo na haƙoƙi haƙƙin Allah shi ne na farko sai haƙƙin iyaye yanzu kuma sai haƙƙin waɗanda suke bin iyaye an fahimta shi yasa Allah ya ce wa ati dal haƙƙin ƴan uwa dangi domin bayan bayan iyaye ai sai ƴan uwa saboda iyayenka su suka yi sanadiyar dangantakarka da wasu duk waɗanda kake dangantaka da su ko dai su zama ta hanyar iyaye a sama ko ta hanyar iyaye a ƙasa ko ta hanyar iyaye a gefe da gefe ta hanyar iyaye a sama su ne kakanninka ta hanyar iyaye a ƙasa su ne ‘yan uwanka wanda suke ƙasa da iyayenka kuna tare kenan ta hanyar iyaye a gefe da gefe su ne ‘yan uwansu baffanninka ta wajen uba gwaggwanninka ta wajen uba innoninka ta wajen uwa kawunanka ta wajen uwa waɗannan duka su ake ce dangogi to su ne ma'anan wa ake dal qurba dangi wanda ke da alaƙa da kai ta jini ta dangantaka shi ma ka shi haƙƙinsa bayan ka ba da haƙƙin uwa ka ba da haƙƙin uba to uwa da uban sun haifi wasu ban da kai uwa da uban an haife su tare da waɗansu uwa da uban akwai da suka haife su to waɗannan su ne zal ba, su ma ka ba su haƙƙinsu an fahimta ko zawul qurba suna daga cikin waɗanda suke da haƙƙi akan mutum kamar yadda Allah ya faɗa a kamar yadda kuma ya faɗa a waɗansu wuraren laysa albirra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal maghrib walakin albirra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mal sai ka bada kuɗi inda zaka cika haƙƙi ala hubbihi irin wanda kake so sai ka baiwa zawil qurba sai Allah ya fara da su sune danginka shine manan wa ati zal qurba sannan Allah ne ya yi umarni cewa dole sai ka ba su a cikin naka inna Allah ya'murukum inna Allah ya'muru bil adl wal ihsan wa ita'i dhil qurba Allah yana umarni cewa dole ayi adalci kuma Allah yana umarni cewa a kyautata sannan Allah yana umarnin a rinka bai wa dangogi daga cikin abin da ya rage cikin abin da Allah ya baka kuma Allah madaukakin sarki ya ce idan har mutum yana so ya shiga cikin yan akaba to sai ya rinka ciyar da danginsa wanda ba su da shi falaqata hamal aqaba wa ma adraka mal aqaba fakku raqaba aw it'amun fi yawmin dhi masghaba wa za abawa yatiman za maqaraba maraya danginka shine na farko sai au miskinan za masraba sai kuma miskinin da bai da shi wanda yake cikin turbudin ƙasa to a nan anan shi ma Allah yake wa ati zal qurba haqqahu wal miskin sai miskini da yake nufi da miskini shine man a shay'a indahu wanda bai da komi ko kuma man hu shay'un la yakfihi wala yughnihi mutumin da yana da shi amma ba zai ishe shi ba duk wannan miskini ne an fahimta ko waɗansu malamai suka ce fakiri shine can ƙasa daga shi sai miskini a sama da shi kaɗan malikiya suka ce miskini shine can ƙasa don shi Allah ya fi faɗa a Qur'ani daga shi kuma sai fakiri a ɗan sama kaɗan ala ayi hal idan aka faɗi ɗaya ba a faɗi ɗaya ba to ya ɗauki ma'anar wancan da kuma shi kansa Za haka da nan Allah ya ce ba a ci zal qurba haqqahu wal miskin to yana hadawa da inna masadaqatu lil fuqara'i wal masakin Za haka duka biyun sun shiga idan ta'arifin fakiri a wurin ka shine wanda yake can ƙasa sai miskin ya dan fara fitowa to ayan nan da ta ce wa a ci zal qurba haqqahu wal miskin to ya shiga ciki a nan idan miskini a wurin ka shi da wanda yake can ƙasa to wannan ayar dama ta kawo an fahimta don haka miskini shine wanda yake Allah yake yana da haƙƙi a cikin dukiyar waɗanda suke da shi kuma Allah a wurare da yawa ya ce lalle lalle a ci da miskini kuma wanda baya ci da miskini ma yana kusan yayi kama da wanda bai ma yadda akwai tashin kiyama ba don in dai a cikin dukiyarka babu tunanin wanda bai da shi ka san masa to ai baka yadda da tashin kiyama ba a ra'aita alladhi yukadibu bid-din fazalika alladhi yad'u al-yatim wa la yaghuddu ala ta'amil miskin bai damu da abincin miskini ba sai dai abincin kansa to wannan kan ai Allah biyu kadibu biddini wanda ya yarda da tashin kiyama dole zai tuna da cewa akwai wanda Allah bai bashi ba ya ce wa atuhum kai daga naka ne zaka bashi ba ya baka ne ka cika kai ba to shi yasa Allah ya ce akwai haƙƙin su a cikin duk abin da Allah ya baka kuma haka a cikin waccan ayar da muka karanta ta laisal birra ita ma wa atal mala ala hubbihi zawil qurba wal yatama wal masakin dole sai an basu haka kuma na nan cikin suratu al-balad sai da Allah yake au miskinan za mataraba aka ko idan aka faɗi bukata dole a sa miskini shine wanda bai tashi da safe bai da na yau ko kuma yana da shi amma bai zama mawadaci ba kamar galibin yan albashi duk miskinai ne shine mutumin da sai an yi kwana talatin kafin ya samu kuɗi wannan ai ba mai kuɗi ba ne. saboda ka in ka ɗauki zakka in ka ba ɗan albashi ka bayar daidai ko nawa ne ake biyan sa to kana kuma ba nawa ne nawa ne ɗan albashi yake samu wanda zai zauna ne yayi al sai cire al din duya biya bashi sannan yayi tunanin kuma za a yi gaban al kuma kaga ba za ta ishe shi wata ba sauran kuma duk bashi to ballantana kuma waɗanda su suna ma neman aiki ne ba su samu ba saka mutane miskinai mabukata su suka fi yawa a cikin al'umma musamman a cikin tamu al'umma akwai al'ummomi waɗanda suka yi yaƙi da talauci ta irin yadda ake yaƙi da jahilci kuma suka ci nasara akwai garuruwa da yawa waɗanda za ka je ka samu 10% ɗinsu a cikin kowane mutum goma to mutum ɗaya miliyoniya ne za ka je ƙasa ka samu 10% ɗinsu miliyoniyar su amma mu yanzu Allah ya kiyaye to ne wato wa ati dal qurba huwal wal miskin miskini dole ka bashi wabna sabil da kuma ɗan hanya shine matafi mutumin da ko da mai kuɗi ne mawadaci ne a garinsu su amma yanzu ya zama yana kan hanya sai Allah sarki ai asafaru atun min al'adab ai tafiya musiba ce duk wanda yake matafi sai yanda hali yayi da shi maganar safety ta kan hanya maganar security na lafiyarsa ko dukiyarsa sannan maganar lafiyar gangan jikinsa kawai ai sai an isa inda za a je ake hutawa a hanya ana hutawa ne tafiya duk wahala ce to shi yasa Allah yake a rika jin tausayin su su ma saboda ta iya yiwuwa a can yana da gadara amma tun da ya bar gida kowa ya bar gida gida ya bar shi don haka anan ya zama abin da za a taimaka masa to shine ibnu sabil zaga Allah ya fafade shi a cikin alqur'ani wa abdullahi wala tushriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsanan wa bi dhil qurba wal yatama wal masakin wal junubi wa sahibi bil jambi sai ce wa bin sabil a basu suna daga cikin wanda suke da hakki a kanka kuma da Allah ya zo faɗan waɗanda za a basu zakka har su إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل سنة لك شنو متفي shi matafi ko da a ce mai kuɗi ne a garinsu amma ya zo nan ba guzuri to ya zama talaka za ka za a iya bashi an fahimta ko ne Allah ya ce waɗannan kashi uku su Allah ya faɗa bayan iyaye duk abin da za mu faɗa a nan gaba a cikin karatun yau akan waɗannan kashi uku an fahimta ko sai Allah ce duka waɗannan ka ba su kuma ba su ɗin haƙƙi ne da Allah ce wa ati wannan kuma fi'ili ne amri fi'ili amri ko wani daga wurin Allah ko daga wurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ana daukar sa a matsayin wajibi ne sai in an samu abin da ya kautar da shi shi yasa a cikin ciyarwa na wa'aki ka bayar akwai ciyarwa ta wajibi kamar zakka ta fadila ke akwai ciyarwa ta wajibi kamar waɗanda suke iyalanka da kuma dan uwanka da iyayenka waɗanda ba sa da shi kai kuma kana da shi wannan duk wajibi ne to shine wa'ati dal qurba haqqahu akwai kuma wanda zai zama na sunna ne kamar kyautatawa ta hanyar sadaka na yau da kullum wanda za ka ba wa wanda yake da bukata sawa'un ya roƙe ka lissa'il ko bai roƙe ka ba wal maharum. dukkansu suna da haƙƙi na sadaka na mustahabbi an fahimta to shine ma'anar wa'ati ko ka bayar a dole na ƙarfi wajibi ko farilla ko kuma ka bayar na mustahabbi wanda ake lallaba ka saboda kai ma ka samu Allah ya baka kuma yawan sadaka yana sa kai kuma Allah ya baka gurgudun yawan abin da ka bayar shi yasa an duk yin fan alaika ka bayar kai ma a baka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kullum ranar Allah sai Allah ya tayar da mala'ika shi addu'arsa kadai shine Allah ka bawa wanda ke bayarwa Allah ka hana wanda ke hanawa Allahumma a'ti mumsikan khalaban Allahumma a'ti mumsikan talaban ya Allah wanda yake bayarwa ka bashi madadi ka maye masa gurbin abin da ya bayar ya Allah wanda yake hanawa shi ma ka kawo mata asara a cikin abin da yake da shi wannan shine wa ati dal qurba haqqahu wal miskina wa ibn sabil to anan wurin am wato ibnu muhammad tahir ibnu ashur yake cewa ka lura da yadda Allah ya jera matakai guda uku saboda yadda addinin musulunci da kuma alkur'ani cikin wannan surar yake kokarin kashe damuwar talauci kwata-kwata a cikin al'umma ya ce farko sai ya ce ka fara da gida ka gina iyayenka su zama ba sa da matsala sai faɗi haƙoƙinsu yana gamawa sai ce to dangoginka kuma in kana da arziki duk arzikinka ya shafe su su su ɗana ya zama su ma sun wadatu shine asidal kurba idan kowane mawadaci zai taimaki dukkan dangoginsa to zai zama dukkan dangogin mawadata mawadata ne ana fahimta sai zama saura kashi na biyu a cikin al'umma su ne matalauta da dangoginsu su ba su da dangogi mawadata da za su azurta su to sai Allah ce da shi wancan babban wanda ya azurta ɗan uwansa su ma suka zama mawadata su kuma su bawa wal miskina duk sai su sauko kasa sai a step down sai su samu miskinai su kuma sai su rarraba musu an fahimta sai zama an kashe talauci daga sama masu kuɗi sun jiƙa ɗan uwansu ya zama duk familin masu kuɗi masu kuɗi ne sai dai babban ya fi wannan wannan ya fi wannan amma duka jirin masu kuɗi ne dama kuma ai ba za a taru a zama ɗaya ba amma dai kuma mawadaci ne to sai kuma yan waɗanda suke second class da third class da waɗanda suke lower class to su kuma duka sai aka ce ku kuma ku rika gutsurawa da na wajibi da kuma na sunna da na mustahabbi wannan haƙƙi ne dole sai kuma su shine wa dal qurba haqqahu wal miskin yanda kai haƙƙi da sa wani ya baka to kai ma haƙƙi ne ka ba wani to idan duk miskinai ya zama an kula da su a cikin kowace unguwa mawadata sun ɗebo nasu sun ba su idan na nan unguwar an gama sai ya zama GRA ne ba matalauta da yawa sai a ɗebo daga ciki sai a ƙara kawa cikin unguwa to sai zama ya ƙara wadatawa sai zama wanda yake can ƙasa ya fito wanda ya ɗan fito ya ƙara fitowa wani ya fito wani koma ya zaro ya koma cikin layin waɗancan mawadatan ana fahimta wannan shi ne tsarin musulunci da yadda za a kashe talauci sai Allah yake to bayan kun gama da yan cikin gari an gama da wal miskin sai zama babu wani mutum kuma da yake cikin yake below poverty line to dan an ce wal miskin an bashi kuma matsayin haƙƙi ai za a kashe maskana za a kashe talauci kenan to ana yi wannan duk gari kuma ya zama kowa yana da abin da ya fi karfin wato essential bukatunsa to sai Allah ce wabna sabil ba koma in yazo ya taba kuna fahimta farko yan gida na biyu fa sai dangi na uku ba sai matalauta waɗanda su kuma suke cikin community ko jiha ko ƙasa daga baya ba sai har baki shi ma wabin sabi shi ma in ya zo wucewa shi ma a san masa ya samu shi kenan kaga an kashe talauci to wannan wata hikima ce yadda alkur'ani ya jero wanda zai taka gane wannan sura wato in dai har al'umma musulmi za su yi aiki da ita yadda ta dace to za a gyara zamantakewa kai ka gyara kanka tun daga can la ta ja'al ma Allah ilahan akar ka gyara tsakaninka da ubangiji ka gyara aqida sannan kuma ka zo mutumin kirki in ta kunu salihina fa innahu kana lil awabina ghafura sannan sai kuma ka gyara tsakaninka da iyayenka ka gyara tsakaninka da danginka ka gyara tsakaninka da makota miskinai da mabukata ba shikenan ba to idan kowa yayi wannan to sai da manufar wannan sura an cimma ta kenan to sai Allah ce wala tubazzir tabzira amma karka zama mai kashe kudi ta hanyar barna da almubazzaranci innal mubazzirina kanu ikhwana shayatin masu almubazzaranci dan uwan shaydanu ne menene almubazzaranci suka ce shine al-israf barnar kuɗi manzon Allah ko sallallahu alaihi wasallam ya hana barnar kudi kamar yadda Allah ya hana anan ya ce inna Allah yarda lakum salatan wa yasqatu lakum thalathan Allah ya yarda muku da abu uku kuma ya yana fushi akan abu uku baya so abu uku da yake so yarda an ta'buduhu wa la tushriku bihi shay'a wa an ta'tasimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu wa an tunasihu man wallahu Allahu amrakum ya yarda muku ku bauta wa Allah da tawa, kar ku yi shirka ya yarda muku ku riko da igiyar Allah guda ɗaya kar ku rarrabu ya yarda muku ku rinka yin nasiha mai kyau tsakaninku da shugabanninku sai ce kuma Allah ya hana ko abu uku baya so waɗannan abubuwa guda uku su ne wato kasratu su'al wa ida'atul mal wa qila wa qal Allah ya hana ku annabi manci kila wa an ce kaza an ce kaza da yaɗa propaganda da yaɗa jita-jita a social media ta kuta ina Allah baya son wannan sannan Allah baya son kuma a riƙa ɓarnar kuɗi shine wala da tabzira sannan kuma Allah baya son wato kasratu su'al yawan tambayoyi tambayoyin da ba na amfani ba tambayoyin neman ganin kwakwaf da tambayoyin kure malami da tambayoyin bari in ji irin nasa duk wannan Allah ya hana waɗannan abubuwa guda uku Allah baya so su to a ciki akwai idaatul mal shine barnar kuɗi waɗansu malamai suka ce at-tabzir shine al-israf al-israf kuma Allah ya hana shi ya bani adama ku zo ta kuma in ta kulli masjidin wa kulu washrabu wala tusrifu kar ku rika barna idan za ku ci ko za ku sha ku sa tufafi ku zo ta ku wa kulu ku ci abinci washrabu ku sha wala tusrifu amma kar ku yi barna a wajen tufafi kar ku yi barna a wajen ci kar ku yi barna a wajen sha kar ku yi barna cikin duk abin da za ku yi amfani da shi na bukatun yau da kullum Allah baya son israfi والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين zalika? awama ko walam fatu Allah baya son waɗanda idan za su bayar sai su rika bayarwa na barna a'a su rika bayarwa daidai ruwa daidai gari daidai kima yau in ka ba wannan ai gobe ma wani zai zo sai ka rage abin da zaka ba na gobe shi wannan inda ka ba shi gobe ma zai iya dawa sai ka rage abin da gobe zaka shi kar ka dauko gaba daya shine wala ta busu aha kullal basti an fahimta ko to wannan shine ake nufi israf wanda Allah ya hana waɗansu kuma suka ce a'a israf daban tabzir daban kamar ibnu abidin yace al-israfu shine sarful mali fi ma la bari, a tabzir kuma shine sarful mali fi ma bari, za'idan ala ma yanbaghi yace abinda ake nufi da israf shine kashe kuɗi a inda bai dace ba yake tabzin kuma shine kashe kuɗi a inda ya dace amma sama da bukatar da ta dace ana fahimta israf shine ka barnar da kuɗi a banza kamar yadda ake kashe kuɗi akan taba gani a ɗauki kuɗi aka saya kuma sai a ƙona ta hayaki, kuma a rinka zuƙar cutar hayaƙin a cikin baki wannan ai barna barna kan barna kenan shan taba sai zama barnar kuɗin da aka siyo tabar barnar ita kanta tabar da aka kona ta barnar abin da ake rika shaka na hayakin ana kaiwa cikin ciki sai zama mutum ya cutar da kansa ya cutar da kuɗi kuma ya cutar da tabar mai amfani a ciki babu ko ɗaya amfani ta kowace fuska amma ɗaya daga cikin inda ake kashe kuɗi kenan a duniya yanzu da nake dubawa al'aluman yawan kudaden da ake kashewa a kowace shekara akan taba a duniya ya kai wajen sama da 400 billion dollars a kowace shekara ake ci sai na duba najeriya sai na ga a najeriya a wannan shekarar ta 2025 idan an ci gaba da yadda aka yi 2024 da na 2023 da 22 a baya za a ci gaba irin haka to za a sha taba sigari na 2.3 billion dollars wani kudin da na buga a naira sai na ga yana sama da 400 billion naira in ko haka ne za a kashe a 2025 to za a kashe sama da ɗaya bisa ukun budget inda aka yi a gwamnatin najeriya akan kiwon lafiya domin bana budget din Najeriya wanda ba taɓa yin irin ba 49 trillion naira to za a kashe 1.9 trillion a kan kiwon lafiya ne to wannan kuɗin kuwa zai zama kusan ɗaya bisa uku ko sama da ɗaya bisa ukunsa zai tafi ne a taba sigari saboda a kawo mutanen asibiti a kashe wancan kuɗin saboda ɗaya daga cikin abin da ya fi jawo mutane cututtuka kuma ya fi kashe mutane a duniya shine tobacco kuma wai ana gani bana an yi kokari saboda an daɗe ba a ware kuɗi wa health sector kamar irin abin da aka yi ba bana ba to amma wannan kuɗin kuma ɗaya bisa ukun sa kuma zai tafi akan masu shan taba saboda su zo a kashe musu kuɗin kiwon lafiya ina aka je kenan waɗanda kuke shan taba ku sani kuna kona kuɗi ne kuma Allah ya ce ku daina kona kuɗi wala su tubazzir tabzira kuna kuma bata lafiyar ku da Allah ya yi ka mai lafiya ka bata lafiyar sai Allah ya tambaye ka ina lafiyar da na baka idan ruwan sha da ka sha sai Allah ya tambaye ka me kai amfani da shi to yaya kuma lafiyar ka kuma ya Allah ba zai tambaye ka ba thumma la tus'aluna yawma idin anin na'im duk ni'imar ka sai Allah ya tambaye ka akwai ni'imar da ta wuce lafiya ne haka masu shan taba ku daina shan taba da ku kuma matasa da ba ku shan taba amma kuke kashe kuɗi akan bet naija wannan ma barnar kuɗi ce a banza saboda za a buga dali sai ku je ku kashe kuɗi wannan ya sa a nan wannan ya sa a can duk kuɗin ya je tafi a banza yanzu ya saboda lalacewa website din web eh, eh, abin nan bet naija a Nigeria shine third most visited website a Najeriya da yawa daga cikin kasashen Afirka in dai da Google da YouTube to daga shine na uku mutane duk suna ta tara kuɗin su a can yanzu wanda yake da wannan wannan bet na yana da kuɗi network ɗinsa sama da 100 million dollars duk aurin ko yake karɓa kuɗin banza wai saboda za a yi match tsakanin wani da wani da kuɗaɗen da tim tim ɗin kwallo suke ta kashewa da kuɗaɗen da ake ta kashewa a FIFA yanzu a duniya fa in banda United nations ba wanda yake da kuɗi kamar FIFA amma wannan kuɗi da FIFA take da shi ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta duniya wani amfani ya yi wa duniya akan tattalin arziki wani amfani ya yi wa duniya akan kiwon lafiya wani amfani ya yi wa duniya akan education wani amfani ya yi wa duniya akan infrastructure babu ko ɗaya ba wani abu da za ka ce yanzu ka tsana wai daga FIFA ne ka amfana wannan shine wala tu duk abin za ku yake tafiya kuma kullum ƴan ƙwallon sai ƙara tsada suke yi wannan shine ibzar asali shine tabzir shine barnar kuɗi ba daidai bane kuɗi yana da amfani amfaninsa shine a yi abin da ɗan adam zai ji a jika gwamnati idan za ta kashe kuɗi ta kashe kuɗi a inda zai amfani ɗan adam mutum idan zai kashe ya kashe a inda zai amfani ɗan adam ana kashe kuɗi na abin da zai amfani ɗan adam ta hanyoyi guda biyar hanya ta farko ita ce hanyar ci gaban addini saboda shi yasa aka zo duniya don haka duk kuɗin duniya bai kai addinin tsada ba don haka duk kuɗin da aka kashe akan addini nan ba almubazzaranci bane ko duk kuɗin ka ya kare shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam bai zama mai kuɗi ba duk da ya fi kowa samun kuɗi amma kuɗin ya kare akan me akan addini to wannan ba almubazzaranci bane shi yasa Abubakar kuɗin sa ya kare tun yana cikin waɗanda suka fi kowa karfin tattalin arziki sai da ya koma zero sai da ranar da ya zo ya dawo cewa net worth ɗinsa ya zama zero yayi declaring kansa bai da ko kwabo a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk akan me akan addini to wannan ba almubazzaranci bane abin da yake komai bukatar kashe kuɗi ke amma shine list abin da mutane suka damu su kashe masa kuɗi kuma idan kiwon lafiya da ilimi da tituna da samar da ruwan sha da sauransu suna bukatar kuɗi aka kai addini bukatar kuɗi ba saboda duk wani mai addini yana bukatar a bashi kuɗi don a yi supporting ɗinsa. to wannan shine na farko na biyu shine a kashe kuɗi don kiyaye wa mutane lafiya da rayukansu shine health wannan shine abin da yake da muhimmanci kashi na biyu wajen kashe kuɗi wani duk abin da aka kashe ba a yi asara ba a kashe kuɗi saboda security ba asara ba ne ba albazaranci ba ne ko nawa ne gwamnati ta ware saboda security daidai ne ko nawa ne gwamnati ta ware saboda health kiwon lafiya daidai ne wannan shine hibbin naf a musulunci kenan shine abu na biyu da yafi cin kuɗi abu na uku a musulunci da yafi cin kuɗi shine hibbul aql kiyaye intellect shine kashe kuɗi akan education kashe kuɗi akan ilimi ba ilimin addini ba fa saboda ilimin addini yana cikin wancan kiyaye addini na farko din nan duk budget ɗinsa ake yake amma kiyaye wa mutane su ta yadda za su zama masu saitin kokolwa su zama masu kawo ci gaba a science and technology su zama masu yin bincike da za su yi gogayya da kowa su zai masu bincike akan bangarori da zai zama an kawo wa dan adam ci gaba saboda Allah ce huwa an Albi. Wadda a ardi kumfi fiha Allah shi ya kaji halitta ku daga ƙasa kuma Allah ya baku ku ku rike ƙasa ku sa ta ci gaba ta yaya za ta ci gaba ba da ilimi da bincike ba to wannan yana bukatar kashe kuɗi ko nawa za a kashe bai yawa ba shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko nawa zai kashe idan akan security ne zai kashe ko nawa ne zai kashe idan akan ilimi ne zai kashe kai ka san kwatankwacin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rika kashewa akan ilimi shi ya fara buɗe makarantar firamare lokacin da aka yi yakin badar da aka kamo fursunonin yaki kamar da yake cikin sunan tirmidhi hadisin zai ibn sabit da aka kamo fursunonin yaki aka yi magana akan ko a kashe su ko a ko a fanshe su sai aka karbi shawarar abubakar cewa za a fanshe su da me za a fanshe da aka ce mai kuɗi ya kawo wanda bai da kuɗi kuma yana da ilimi ya karantar mana da ƴaƴanmu kowa sai aka bashi yara goma idan ka iya karantar da su suka zama literate su iya karatu da rubutu to an 'yan ka a madadin ranka idan kuma kana da kuɗi ka biya kuɗin ranka to yanzu idan mutum musulmi ma musulmi yanzu aka ce a biya kuɗin diyarsa idan ka kashe shi da kuskure ba da gangan ba nawa ne kuɗinsa nawa ne kuɗin diyar rai yanzu ba miliyan ɗari biyu bane da wani abu to yanzu wannan miliyan ɗari biyu sai aka ce a madadin a kashe ka ka kawo miliyan ɗari biyu sai ka ce baka da shi sai aka ce to ka bi ka karantar da yara goma a madadin miliyan ɗari biyu wannan ya nuna inda albashi da za a biya ka za a biya ka miliyan ɗari biyu za a biya ka akan ka karantar da 'ya'ya goma yanzu malamin firamare nawa ake biyan su wai zai iya biyan albashi iri na mazan Allah o miliyan ɗari shida to kaji miliyan ɗari shida ne ma rabin biliyan ne ma kusa sama da rabin biliyan shine kuɗin malamin firamare kuma arne ba musulmi ba inda musulmi annabi ya ɗauka shi kuma nawa zai biya shi kuma inda yara arba'in ne aka bashi irin na yan ajin nawa za a biya shi wannan ba ƴaƴa goma kuma ƴaƴa goma suna gamawa ka ci kuɗin ka tafi abinka saboda haka ko nawa ne za a kashe akan education ba barna ba ne. shi da hibdul akal sai kuma kiyaye mutunci duk abin da za a kashe don a hana mutane wato lalacewa a taimaki matasa su samu sana'a don su aure saboda tsare musu mutunci a taimaki yara waɗanda suke gararan ba a hanya a ɗauke saboda kar su lalace zama yaran banza a ɗauki nauyinsu duk wani abu humanitarian yana cikin wannan haka musulunci yana kashe kuɗi kuma baya ganin yawan kuɗin in akan ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa ne guda biyar amma in ba su ba aka kashe kuɗi haka kawai shine wala Ta tabzira kada ka yi barna wato wanda za ta sa ta zama almubazzaranci shine Allah ce innal mubazzirina kanu ikhwana shayatin hakika masu almubazzaranci sun zama ƴan uwan shaytanu wa kana shaytanu li rabbihi kabura shaytan kuma ya kasance mai yawan kafirci ne ga ubangijinsa shine Allah ce mai in ma tu'ridanna anhum idan waɗannan da aka ce ka ba su da makusancin ka da miskini da mai tafiya sai suka zo suna bukata a taimake mu ba mu da abin da za mu ci a taimake mu zan kai iyali na asibiti a taimake ni ana bi na bashi zan rage a taimake ni zan biya kuɗin makarantar ƴaƴana a taimake ni zan yi hidima kaza zan yi hidima kaza mabukaci sai Allah ya ce kai kuma baka da shi to Allah ya ce ka gaya masa magana mai kyau mai tsayi shi da wajen ma tsori balla anhu idan ka juya musu baya saboda baka da shi bimana wa in ma tasrifanna anhum haka li adami ma in indaka li tuqiyahum baka da abinda zaka basu ibtigha'a ibtigha'a rahmatin min rabbika ay talaban li rizqin min indi rabbika kana nema kana tunanin Allah ya gobe zan samu insha Allah zuwa albashi insha Allah zuwa kaza to haka zaka ce kake ce ku ya hakuri ba Allah ya ba mu ku yi hakuri sai ka ga masa magana da kyau an gane ko ibtiga a rahmatin min rabbika kana jira kafin ka samu tarjuha kana tsammani to sai ka ce musu ku yi hakuri sai Allah ya samu samu shine ma'anar wannan aya amma kar ka ga masa bakar magana wa amma sa'ila fala ta kar ka yi tsawa wa roko kar ka kori mai nema wanda ake masa tsawa shine mai yin roƙon ƙarya wanda zai zai mutane ƙarya a masallaci ko ya je ƙarya ko ya mai da roƙo ya zama masa sana'a wannan kan ba ba tsawa za a masa ba manzon Allah ce ku ɗebi ƙasa ku watsa masa da maroƙa waɗanda suke kaɗe-kaɗe waɗanda su suka duk sun kwashe kuɗin a madadin a ɗebi ƙasa a watsa musu sai ana watsa musu kuɗi har ana musu manni amma in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk irin waɗannan mawaƙan wa shu'ara ku yattabi humul gawun annabi yace in suka zo kusa da ku ka ɗebi ƙasa ka watsa musu a fuska to ala la kalli in ba za ka iya watsa masa kada ƙasa ba ta yaya za ka bashi kuɗi yanzu wanda annabi ya kora kai kuma kai ka bashi kuɗi to wanda za ka ja shi shine mabukaci na gaske wanda yake nema amma kato shirme ne yana da hanyar da zai je sana'a ya je nemi kuɗi bai je ba ya yana ta yana ta bambadanci kuma an dauki kuɗi duk an ji araba musu ga mabukata Allah bai yarda da wannan ba duk yana cikin wala to bazbir tabzira to shine Allah madaukakin sarki yace fa kullahu qawlan maisuwa ai qawlan hasanan tayyiban layyinan magana mai kyau wal kalimatu tayyibatu sadaqa magana mai kyau sadaka ce Allah ya ce wala ta taj'al yadaka maglulatan ila kar karka rinka matse hannu karka rinka kankame hannu kawai ya zama kullum ba za ka bayar ba wala ta busu ka kullal basi kuma karka bika gaba daya shine wala ta basir din an gane shine ma'anar can ayar yace wa bitali baina zalika sabila kai tsaka tsaki kai baka zama marwaci ba kuma kai baka zama wawa ba kar ka ɗiba gaba daya ka bayar gobe kuma kai ma ka rasa ka zo kana kuka sai ka zama mahsuran bi ma'ana najiman mai nadama kan kuma ka kankame sai ka zama wato maluman abin zargi saboda ka zama wato marowaci kenan baki kar ka zama marowaci kuma kar ka zama wawa ka zama tsakatsaki addinin musulunci yana koyar da moderation kenan yadda zaka zama daidai da daida kai baka yi baka zake ba kuma kai baka loke ba inna rabbaka yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir hakika ubangijinka ne mai bayarwa idan ya ga dama sai ya ba wani mai yawa shine yuwasi'u rizqa liman yasha'u min ibadi wa kadir wa yudayyiqu ala man in ya ga dama ya ba wani kadan in ya ga dama ya ba wani mai yawa wanda ya ba su mai yawa ba don sun bi wanda ya ba su kadan ne. wanda ya ba su kadan ba don saboda ba ya son su ba ne. a'a inda na bai ibadi ibadihi khabir shi ya fi kowa sanin bayinsa ya san abin da ya dace ya ba wani shi yasa ya ba shi haka basirin kuma shi yake ganin kowa da komi da duk abin da ake yi an fahimta waɗannan ayoyi su ne ayoyinmu na yau kuma saboda karanci lokaci a nan ne za mu tsaya abinda muka faɗa dai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya fi mana sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi